بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا juma'a bakwai ga watan 11 shekara ta 1436 hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 21 ga watan 8 shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wani littafi mai albarka na ashama'il al-muhammadiyya na imam tirmizi allah ya masa rahama ina jin yau da taimakon allah za mu tashi ne akan darasi na 34 haka ne darasi na 34 na'am 33 eh haka ne shafi na nawa kan babin nan za mu tashi babu ma ji a fi dhahiki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mumtaz muna cikin babin dariyar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana babin da yake bayani akan yaya manzan Allah yake dariya sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisai kusan guda bakwai a cikin babin hadisan suna tabbatar mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin dariya a matsayinsa na ɗan adam sallallahu alaihi wasallama sannan kuma magana da ake dangantawa ga shi manzan Allah cewa baya dariya ba haka ba ne. kamar yadda jawabai suka gabata ina jin za mu tashi hadisin haddasa na Ahmad bin Mani a nuku. huwa na 231 قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك جرير بن عبد الله ɗaya ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunda na musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa samun shamaki tsakanina da shi ba tun musulunta ta sannan kuma duk lokacin da ya ganni sai ya yi mun dariya cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawa idan ya haɗu da mutum yanayi masa murmushi yanayi masa dariya shi yasa ya faɗa a cikin wani hadisin cewa yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na ƙurai wa an talqa akhaka bi wajhin taliq ka gamu da ɗan uwanka da sakakkiyar fuska ko ma me yake damunka a rayuwa ko ma waye ya bata maka ko ma ya aka yi in dai ka gamu da dan uwanka to ka gamu da shi da sakakkiyar fuska shine bi wajhin faliq zai iya yiwa mutum a gida iyalinsa su bata masa ko ƴaƴansa su bata masa ko dangi ko makota su bata masa ya zo masallaci a idar da sallah yana ana gaggaisawa da mutane to mutane ba san me yake damun ka ba sai kun zo tsautsayi ya sa kana gaisawa da wani yaga ka gaisa da shi ranka a bace to zai kullace ka zai ce me yi masa ranar na zo muna gaisawa ma ransa a bace sai ka ce na mai bishara da mutuwa daga nan kuma sai kullace ka wata rana wasu sai ga ya ɗauke kai ma ba zai ma miƙo maka hannu ku gaisa ba alhali ba wato rashin fahimtar mu'amala da mutane ya sa kai haka duk wanda yake kuntace da wani bakin ciki to in ya shigo cikin jama'a albarkar kasancewa a cikin jama'a din shine mutum ya zamanto ya saki fuskarsa kuma jama'a ta warware masa bakin cikin da yake damun shi zai yi yawa bata maka rai a wajen aikinka ko kuma wajen sana'arka ka dawo gida kada iyalinka ta zama victim kada ta zama ita ma ta zama affected ta cutu da wannan bata makaran da aka yi ka zo ka hauta da fada a yi ta dukan yara a yi ta zagin su a yi ta cin mutuncinsu ko kuma abin da bai kai ya kawo ba ka haura ta ka kyakkyata mata daraja da kimata da yawa muna yin wannan a gidajenmu sai ga matan ma in sun fahimta sai ga dab mace ta tsallake ta barka kai ta barara kai kai kadai kai ta zuba so jama'a yana da kyau mu kula da wannan dan kada mu shiga cikin hakkin yan uwan mu sakin fuska alheri ne wanda Allah duk lokacin da ka gan shi yana cikin walwala da sakin fuska yana cikin kamalar karamarsa da kamalar rahamarsa da kamalar jin ƙayinsa da kamalar sa alal musulmi da musulmi kar ku manta wannan sahabin jarir bin abdullahi al-bajali yana cikin sahabban da suka musulunta a ƙarshe shi ya musulunta ne ma a akhiru ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen zamanin annabi a ƙarshen rayuwar annabi ya musulunta ya ci gaba da kyautata masa saboda kyakkyawan mu'amalarsa za mu zo mu karanta irin yadda annabi yake wa mutane mu'amala abin zai ba ku mamaki kwarai da gaske kuma babu abin da yake mana wahala a yanzu irin mu'amala kuma an ce addinu al-mu'amala addinin gaba ɗayansu shine mu'amala to a matsayinsa na wanda bai daɗe da musulunta ba malamai suka ce fa wannan jarir din duka duka rayuwar da yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musulunci ba ta wuce kwana 40 ba sai Allah bai bar duniya ya musulunta wanzu Allah bai yi kwana arba'in a duniya bai fi kwana arba'in a duniya ba amma ku duba har ya samu dan hadisin da zai ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi bai taba hana shi shiga wajensa ba kuma bai taba hana shi ya zama kusa da shi ba kuma duk lokacin da ya haɗu da shi sai ya yi masa murmushi ya yalwata masa gashi ne ya zo ya bashi kuma yana ta faɗin ayyuka na alkhairi da ya amfana da shi a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana jarir bin abdullahi yana da wata ɗabi'a aka ce idan ya hau kan doki baya iya tsayuwa mutane ne da ba su da ba sa iya zama kaman ya samu natsuwa ne kaga duk wanda zai hau kan doki ai ba zai dole ya samu natsuwa ya iya rike jikinsa ko wanda zai hau jaki ko wanda zai hau rakumi sai zo ya manzan Allah ni ina da larura da take damuna ba na iya zama a kan wato doki idan na hau rawa nake sai in rinka faduwa ya ce kai min addu'a ka duba iya kwana arba'in din nan da ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kirjin jarir bin abdullahi al-bajali ya daki kirjinsa ya buga kirjinsa da hannunsa mai sharafa da hannunsa mai ɗaukaka ya ce allahumma sabbithu ya ubangiji ka tabbatar da shi idan ya hau doki din ka tabbatar da shi wajahalu hadiyan mahdiya ka sanya shi shiryayye mai shiryarwa hadisin imam bukhari daga nan kuma shikenan ai Allah ya karba ci gaba da hawa dokinsa da mu'amalarsa kuma annabi ya masa addu'a Allah ka sa jariri ya zama shiryayye ko mai shiryarwa wannan hadisin yan uwana yana nuna mana abubuwa kamar haka ana so wanda ya musulunta a kyautata masa mu'amala wanda ya musulunta a kyautata masa mu'amala kada a hantare shi kada a kyare shi a matso da shi a nuna masa musulunci addini ne da yake tattare da mahasinul akhlaq kyawawan ɗabi'u na ƙwarai ko cikin maza ko cikin mata wannan zai taimaka mana wajen rage samun adadin waɗanda suke musulunta su koma ana samun mutum ya musulunta sannan kawai sai koma ruwa saboda muguwar mu'amala da yake fuskanta daga 'yan uwansa musulmi da kyara da cin mutunci mu ne yanzu a wannan zamani mutum zai musulunta sai kaga ana kyamarsa ana cewa wannan ai tubabbe ne ai ko a zo magana a ce gafara da Allah tubabbe ko an zo buga misali a ce wancan tubabban wallahi ba mamaki tubabban ya fi ka matsayi a wajen Allah wallahi waɗannan tubabbun da kake gani in Allah ya karɓi mutum kyakkyawan karɓa shi fa aka ce yau ya tuba a yanda yake nan fa Allah ya fi mai zunubinsa gaba ɗaya tas yake sai dai wanda zai fara ɗiba daga lokacin kai kuma fa da kake daga dara ka shekara arba'in hamsin talatin ashirin da kaza a cikin musulunci kullum zunubi ne akai istighfari na kirki ma ba ka yi na yi assalamu alaikum a masallaci ma a idar ma ba ka yi ba ka da lokacin da kake zama minti talatin awa ɗaya awa biyu kai ta astaghfirullah ba ka iya yi ka fi himma kan neman duniya da tara ta sannan wani ya musulunta kana zargin kana cewa babbe ne wannan maguzanci ne da rashin addini da jahilci da rashin wayewa bai kamata wai wani ya tuba a rinka cewa babbe ba ne ba bayan wannan yana da kyau mutum ya nemi addu'a daga annabi addu'ar annabi karɓaɓɓiya ce yanzu ka ga misalin ya roƙi annabi ya masa addu'a kuma Allah ya karɓa qala haddathana amad bin maniya qala haddathana muawiyah bin amr qala haddathana za'idatu an isma'il bin khalid bin abi khalid an qais an jarir قال ما حجبني صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم riwayar bukhari da muslim da tirmizi wacce riwayar tirmizi ne wannan isnadin kuma riwayar bukhari ne da muslim ya ce duk lokacin da annabi ya ganni tun lokacin da na musulunta to wallahi sai ya yi mun murmushi to mu zama masu sakin fuska abu ne mai kyau sai dai misali akwai babi na ladabtarwa akwai waɗanda in sun yi maka za ka ladabtar su kama a gida mutum da 'ya'yansa ko mutum da iyalinsa babin ladabtarwa ba a rufe shi ba akwai wanda idan ya yi maka wani abu daga fuskar ka kawai zai gani ko matsala irin na mata ba sa ganewa wani lokacin sai sun gane daga fuskar ka tukunna a shi an yi shekaru ana tare amma sai ka ga mace ta tafka maka abinda baka tsammanin za ta yi ma to wannan ba laifi bane dan mutum ya dan dage mata kafar batir zuwa wani lokaci dan ta shiga hayyacinta dan canja mu'amala za a yi sallama ta musulunci ta wajibi a yi amma mutum ya kasa jin daɗin ka wani ɗan lokaci kaɗan ba dan komai ba kayi ne dan ƙinsa da ƙin zatinsa ba ko da ƙin aƙidarsa ba ko musuluncinsa ba a'a kana so ne ya gyaru ko ɗanka da yake maka wasu abubuwa waɗanda ba su da kyau so wani lokacin ba wai alal dawa ba ba kullum ba ba laifi bane a shari'a dan ka ɗauke masa dalili akan wannan shine hadisin isar ka'ab dan malik ka'ab dan malik da yake zuwa yaƙi da shi da yan uwansa ba ya zo wajen manzon Allah ba yayi wa annabi sallama ma yake amsa? assalamu alaikum yace manzon Allah yace wallahi ina kallon manzan Allah ya ce tab manzan Allah ya ma motsa ma bakinsa ya kallo na ma ba zai yi ba dan me ya masa wannan dan ya ladabtar da shi daga baya ba ya yi masa albishir da Allah ya karɓi tuban shi ba so rayuwa tana da bukatar mutum ya fahimce ta kuma dan adam da kake ganin sa wani lokaci yana bukatar haka din قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر آخر أهل النار خروجا الله أكبر رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحك حتى بدت نواجذه رواه البخاري ومسلم والترمذي أم wannan hadisin daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wani hadisi mai ban mamaki yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni ni wallahi na san mutumin karshe da zai fita daga wutar jahannama a cikin musulmi a fahimci wannan gabar malam ni in ji annabi ni sallallahu alaihi wasallam ni na san wanda zai yi karshen fita a jahannama a cikin musulmi na ce a cikin musulmi saboda kafiri baya fita mushriki baya fita duk wanda ya mutu yana kafiri to shi kam shi da jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan har abadan abada to bai zai fita daga jahannama shine hadarin mutum ya kuskure mutum yana mushir yana yana kafirci ko yana shirka shirka hada Allah da wani wajen bauta na'am ku lura zai iya yiwa mutum yana sallah yana shirka yi eh, zai iya yiwa yana sallah yana shirka yana azumi yana shirka mutumin da yake ganin cewar wani yana iya yi ba Allah ba kaga shirka ne da wanda yake hada Allah da wani wajen bauta ko wajen addu'a ko wajen roƙo ko wajen ibada ma abinda ake yi wa ubangiji to yana yi wa wani a'a ba ba ba muna gani ba ana nunawa mutum saboda ya kai wani matsayi na malinta na ilimi ko karama ko walittaka a nan irinmu ne mutane irinmu ka ga mutum an nuna shi ana cewa kai Allah ne babanka Allah ne wane ne Allah ne gashi na ana nunawa yi yana zaune kuma yana ji da rawaninsa kaya guda ana ce mai shi Allah ne kuma ya yadda to kana neman arne sama da wannan ai ba ka da wani arni sama da wannan ai ba ya kai nisa ba ai zance ya kare kuma shi na ai sai kai kwana an ce masa shi Allah ne kuma babansa ma Allah ne wane ne ɗinsa Allah ne kai duk wanda yake neman Allah gashi a zaune kuma ana nuna shi kuma yana gani yasa kullum ana magana shirka shirka ku daina tafiya nesa akwai mushrikai suna nan ana tare da su kuma rabauta ne gane musuluncin da fahimtarsa wanda Allah ya masa rabo ya gane wanda bai gane ba kuma sai a wahala a duniya kuma a jishen a wahala da mutanen da suke zuwa su bauta wa kabari Allah ake yi wa bauta amma mutum bai zai je gindin kabari ya zauna ba yana roƙonsa yana addu'a to kullum ana yi mutane suna nan an ce musu je su riƙe kabarurka su yi bauta ga mutum ya zauna khashi'an yanzu ba kuna zama a masallaci mutum ya zauna ya sa qur'ani a gaba yana da sharbi a hannunsa yana alamar gajiyawa kamar zai kuka ba ana yi ba dan kana gaban Allah ne to haka mutane fuske suke zuwa gaban kabari su a kasan nan kabarin wani yana kwanci a nan sai mutum ya je zauna da sharbinsa yana jan sharbi yana roƙon wannan kabarin ko satin nan da ya wuce na gani na je sokoto na je kabarin shehu usman dan godiyo na je ziyara hubbari abin kuka wasu kabarurkan ga nan na danginsa ne ma da yan uwan su ma je a zauna jahilai nan. in an je sai a ce kai addu'a ba ka fita kai roƙi Allah a wurin a'a sai dai a roƙa masa Allah ba dai ka yi addu'a ba kam sai dai ka roƙa wa mamacin Allah to ko kabarin manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam ba a ce ka je ka yi addu'a gindin kabarin ba ku bance da kyau kabarin manzon Allah kaga dai shine dai iyaka rufe kofa ko to ba a ce ka je kabarin manzon Allah ka ce ya rasulullahi mun kaza ya rasulullahi abani bani kaza ya rasulullahi a abani kaza ba ya hana cewa aka kai masa salati kai masa salati kaga salatin addu'a ka masa Allahumma salli ala Muhammadin Da Allah kai tsira da jin kai ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina shaidawa ya isar da sako ya isar da manzanci to annabi ma ga yadda aka ce kai masa ya kamata ka je kabarin wani yanzu a garin nan irin kaburukan da ake zuwa ake musu bauta wani ma ba a san waye ba wallahi da an ga itace ya tsiro akan kabarin ka kawai shikenan ka zama wali wali mai yar kadanya wali mai giginya wali mai addu'a wali mai dan itace akan kabarinsa wali mai yar tukunya duk suna nan wallahi ai ta bauta wa wasu kaburuka da ba a san masu waye ba to duk wani yana cin mai babin shirka wajibi ne malamai kar ku cuci bayan Allah mabiyan ku ku gaya musu gaskiya malami bayi da riba idan ya sa 'yan adam suka bauta wa wani Allah iyakacin tsakanin malami da al'ummarsa ya jona su da Allah ya nuna musu bi Allah idan ka haɗa mutum da Allah ka gama masa aiki ka haɗa shi da san manzan Allah ka gama masa aiki amma ku bautar da mutane ku sa su yi ta bauta wasu saboda wai su ma in sun mutu a musu suna cewa a yi wa wane a yi wa wane ne don su ma in sun mutu a musu dole ne mu yi ta bayani akan irin wannan abubuwa saboda ina gaya maka abun ba a cewa komai a ƙasar nan shirme da ake akan babin aƙida abin ya wuce hankali abin ya wuce abin nan da rashin ladabi da addini da musuluncin gabaki daya a yi ta kaɗe-kaɗe ana wake-wake dole kuma wai ka yadda wai wai wannan addini ne kai in kai in karin wannan kace a kuma sai a yi ta faɗa da kai ban malin manzan Allah dan daban manzan Allah dan kwayan manzan Allah mai dan kuntukurin manzan Allah wane ne mai ɗin manzan Allah duk a garin nan ana yi a titi ake yi ana kowa yana kallo kuma suna nan malaman masu rauna da carbuna da shehuntakan da wane ne suna ji mabiyan suna yi amma ba na su ba da wasu adab ko babanka ne a ce a danganta shi da bammali don Allah akwai mutunci a ciki ko babanka ne a danganta shi a ce dan daba dan dabansa ko ɗansa ne a ce ɗansa dan daba ne ai babu kima to amma yanzu akwai ƴan daban manzan Allah akwai ƴan ƙwayan manzan Allah su kuma ya halatta shi tunda suna manzan Allah ne mutum ba zai zo da wheelbarrow fa da lasifika a hannunsa da wheelbarrow da lasifika a hannunsa da yar amplifiers a cikin wheelbarrow fa yana tafiya yana waka yana yana bege mutane ana ana kida mutane ana bin sai ka ga mutum dubu a bayan shi a garin nan da ake da'awar an waye an fahimci addini ana son annabi ku tsaya dan manzon Allah ana kida ana waka ku dakata dan manzon Allah ku kwanta dan manzon wallahi da ido na gani mata yan mata da mata aure yace ku kwanta dan manzon Allah a titi fa kawai ka gama cin gama ta faɗi tana birgima ai birgima dan manzon Allah wannan abin fa ba wanne ya ga mun da ido na na gani to suna yin waɗannan abubuwan su buɗe wannan ƙofa don su tabar da mutane a kautar da su daga turba ta ƙware addini na gaskiya ƙwaya ɗaya ne in mutum zai tsaya ya gaskiya ya gaskiya ya huta ka daina wani kama kama kana ɓata kanka lokaci mutuwa ta zo ta ɗauke ka baka shirya ba yanzu daga bacci ake tafiya wallahi bacci daga bacci kana kwance wallahi sai dai ka tarar da kanka a kabari babu tashin hankalin da ya wuce wannan Allah ubangiji ka ba mu ikon tafiya a sa'a kana bacci lafiya kalau gobe zan tashi zan yi cafe ne gobe zan je kaza gobe zan je kaza sai dai a ɗauke ka a yi maka wanka a je a danna ka a cikin kabari a abin nan shikenan kawai yayan ka zo suna rikici akan kudin ka an kawai kawai zancen ka ya ƙare kawai a tsaya ka ɓata kanka lokaci addini ba a wasa da shi ustaz Allah ka raba mu da wuta manzo Allah ya ce ni na san mutum karshe da zai shiga fita daga wutar jahannama zai fita kenan ko da ya shiga to wannan kawai gabar tana nuna mana ashe a cikin yan al'umma annabi akwai wanda za su shiga wuta amma za su fita to ya Allah mu kan wucewar ma ko shigan ma kaɗan mana afuwa ya ubangiji Allah ka tsare yace rajulun yakhruju minha zahfa mutum ne da zai fita daga wannan wutar wato da jan duwawu zahfa yana a cikin jahannamin fa za a ganshi ba yana ba zai ma iya miƙewa ba saboda wutar ta cinye shi gaba daya da jan duwawu zai ci yana jan duwawu yana rarrafawa yana jan duwawu yana rarrafawa mala'iku suna kallonsa ba yi da alfarmar da za a daga shi a kama shi a fitar da shi a taimaka masa don allah bai yadda a taimake shi ba a wannan yanayi dan uwana kada ku manta da tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama da jin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kada ku manta da wannan amma shi yake ba mu labari ga wani nan zai fita daga cikin wuta yana jan duwawu to wai shi ma ya ji dadi ya karma kalla to bari ka ja mun da ya faru sai a ce da shi in talib tashi fadkhulil janna je ka shiga aljanna an gama maka iya azabar da za a yi ma kar ku manta da akwai waɗanda za su yi shekaru a jahannama sannan su fita akwai wanda za su yi watanni a jahannama sannan su fita akwai waɗanda za su yi kwanaki a jahannama sannan su fita ya danganta ga irin laifin da ka je wa ubangiji da shi kuma bai yafe ma ba idan aka ce maka za ka yi kwana ɗaya a cikin jahannama an lissafa maka kwana ɗaya ne za ka yi zaman kwana ɗaya ne to za ka yi shekara dubu ne a lissafin duniya ka fahimce ni kuwa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana ɗaya a wajen Allah a tashin kiyama kamar shekara dubu ne mimma ta'udduna a irgenku ku نستغفرك اللهم ونتوب إليك استغفر الله idan aka lissafa maka kwana biyar a jahannama za ka yi kwana biyar to za ka yi shekara dubu biyar ne so abun bai da daɗi shi sa malam malam ka yi iya ƙoƙarinka ka zama mutumin kirki ka bi Allah kawai abin da ka san zai iya baka matsala a kiyama na zunubi da laifi don Allah ka kai shi la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan kalmar muna da bukatar mu ta yawaita ta shi sa ba ta yawa da asubahi kai da azhar kai da la'asar kai magariba kai isha'i kai kana reviewing ayyukanka in za ka kwanta bacci ka yi iyayenka bacci ya dauke ka da isa fari a mota kake tukawa astaghfirullah a zaune kake a shagonka astaghfirullah mitin kuke yi astaghfirullah zama kuke a dandali ana hira astaghfirullah duk abin da kake yi astaghfirullah فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كفكو قدنا استغفار يوانا استغفاري ينا تشين يزنبي kamar yadda wuta take cin auduga gwada hada wuta da auduga ka gani la ilaha illallah annabi zai ce za a ce da shi mala'iku za su ce da shi tashi ka shiga aljanna tashi intalik tafi ka je ka shiga aljanna fa yazhabu li yadkhul aljanna wannan bawan Allah zai kama hanya ya tafi dan ya shiga aljanna fa yajidu an-nasa qad akhadhu al-manazil sai ya tarar mutane sun mamaye sun kame gidajen gaba daya ba inda zai zauna ashe an ce ya tafi amma sai ya samu ba inda zai zauna fayar sai ya dawo abin tausayi ta kowa da gidan shi malam shi bai samu inda zai zauna ba ya rab zai ce ya ubangiji na kad akhadha an-nasu manazil mutane sun kame gidajen an banni ka san me ya masa laifinsa saboda yayi barna gashi musulmi ne amma yayi ta barna a duniya yana sallah yana ibada amma yana barna yana sa bai san illar da zai gamu da shi a kiyama ba laifinsa dan bai zama gaba gaba wajen bin Allah ba su ne a baya yan masu sha mu za mu rayu 50-50 kullum addini kullum ibada a bar mu shakata sai Allah ya ce da mala'iku su gaya masa أتذكر الزمان الذي كنت فيه ذاك إيتنا زامن دكيرا يوا أتكنسا الدنيا ويقول نعم سيتي قريكوا زن إيتنا فيقال تمنى يقال له تمنى سيأتي تكيبوري duk abin da za ka burata ka burata ba gare wancan duniyar ta wuce malam cikin abin da Allah yake wasu bayan Allah a kiyama sai a ce da kai ka tuno duniya malam wallahi malam yadda ka ga mafarki yadda ka ga mafarki haka za ka ga abu wai yanzu kai ne wai ka gama rayuwar duniya wai yanzu ga ka gaban ubangiji Allah ya damƙe ka da da kake ganin ba za ka damƙu ba Allah ya riƙe ka da da kake ganin duk wanda ya bari ya mutu da wuri shi ya cuci kansa akwai masu wannan tunanin a ce ka je ka tuno duk abin da zaka iya tunawa wani zai ce ya ubangiji <clears throat> ka bani dama na koma zan gyara aikina duk ƙur'ani ya yi bayanin wannan ya Allah ka ba mu dama mu koma rayuwar duniya don mu gyara aikinmu mu gyara aikinmu Allah zai ce ina aini na yi alkawari duk wanda ya mutu idan ya zo kiyama ba zan mai da shi ba na yi alkawari kuma ba zan saba alkawari na ba in ji Allah astagfirullah za su yi ta kuka suna bukatar ina ma Allah zai musu wannan alfarma don a mayar su ina قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ya ubangiji a juyar da mu a mayar mu zai ce kalla an ce kalla bai zai taba yiwa ba kalma ce dai kawai kake faɗanta huwa ka'ilu hajji Allah ce kalma ce da kake faɗa ka ta faɗa ومن ورائه برزخا إلى يوم يبعثون so jama'a wannan shine yasa idan ka tuno wani ya mutu sai kai sai kai kuka gane ba wannan idan ka tuna shi in ka tuna wane wane duba wane wane la ilaha illallah dan uwanka da kake kusa da shi masoyinka wane ya tafi watakila bai shirya ba bai san zai tafi ba ya tafi yanzu wane ba zai dawo ba wallahi wane ba zai dawo ba wallahi duk wanda ya tafi malam ya tafi ai zance ya kare ai da ana dawowa da mun rubuta takardu mun aika mun ce muna so wane wane ya dawo wallahi ma'ana so ka tsaya ka yi tunani ka tuna wane wane wane wane waɗanda suke da muhimmanci a wajenka sun tafi wallahi ba za su dawo ba kun gama rabuwa kenan ai shi kenan zance ya kare ba lalle bane a kiyamar ma a haɗu ko babanka ne ɗanka ne mamanka ne yayanka ne bafanka ne ba ya tafi ba to ba lalle bane a taron kiyamar ma ku haɗu dan ba lalle bane inda za ku tsaya guri ɗaya ne ba a ce wai in an tashi kiyama ko na family a wuri ɗaya za su tashi ba watakila da dan china da dan america da dan togo da dan ghana dan ina ne yan wata duniyar da baka taba a nan za ku tsaya kuna jiran kiyama ina za ka iya ko a nan garin ne aka tara maka mutanen garin aka ce gaje ka nemo dan wanka ina za ka yi shi Allahumma illa uba da Allah ya datar da shi da samun ceton ɗansa dan ɗa yana ceton uba ɗa yana ceton uba ɗa yana ceton uwa ɗa yana ceton iyaye shi yasa ake yin addu'a in ɗaya ya mutu ana cewa ya Allah ka sa mai ceton iyayensa ne saboda nauyin iyaye akan yaya to wannan in Allah ya baka dama zaka cici iyayenka ka haɗu da su idan sun cancanta a cece su din yawa dan ba wai kai dan kai ka zama mutumin kirki ka mutu za ka yi ceto kuma za ka ceci iyayenka sai Allah ya ba da dama ka ceta ba wai dole ne ba sai in Allah ya lissafa babanka cikin waɗanda 'ya'yansu za su cece su asali ma ba a yadda a haɗu malam a yadda a haɗu ma tsakanin uba da ɗa ko ɗa da uwa ko kani da yaya a kiyama a yadda a haɗaɗin ma ba a yadda da kaga ɗan uwanka gudu kake yanzu muka karanta a sallah yau mai firrul mar'u min akhihi ah, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ranar da mutum zai ga ɗan uwansa ya guje shi ɗan uwa dai ka sani inda neman shi kake ka da shi wallahi a kiyama idan ka ganshi gudu za ka yi wa wa abi me yasa aka kira dan uwa wai dan wai shi kuka sha nono fa tare da shi shi sha nono ya baka ko tare kuka sha nono da shi ko kai ka sha ka bashi wallahi idan ka ganshi a kiyama gudu kaga maki kaga abokin gaba kaga wanda zai maka illa uwa duwe da ake son uwa uba duba yadda ake san uba wallahi idan ka gansu gudu za ka yi ba ka yadda ku haɗu ba matarka sahibatihi matar da ka aura kuke zaman duniya da ita wallahi in ka ganta gudu za ka yi bani yaya ba za ka yadda ku haɗu ba gudu za ka yi kamar yadda na faɗa sai wanda Allah ya rubuta masa yayansa za su cece shi likulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni Allah ya ce kowane mutum daga cikin jama'a wallahi yana da sha'anin da ya shagaltar da shi kowa ta kan shi yake yi nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi malam ko annabi ba zai nemi 'ya'yansa ba ko annabi ba zai nemi matansa ba kowa ta kan shi ke wallahi zai ce yawon bangiji na je na tara mutane sun ɗauke wuraren zaman nan gaba ɗaya ka buri duk abin da za ka yi bawan nan zai ta buri duk abin da zai manzo Allah ya ce Allah zai ce a ce da shi ranar kiyama ce ranar girmamawa fa inna laka alladhi tamannaita wa asharata adhafi dunya duk abin da ka burata yau kace kana so an baka kuma duniyar ma da kake da ita da kake tunaninta an baka ninkin ta sau goma iya gani shi ba ba dai shi kenan ba jin duniya jin daɗi na duniya gajere ne wallahi amma na lahira shine tabbas amma ba ma ganewa ba ma fahimta sai ranar da muka ga tukunya a kanmu tsare kuwa ba mu fahimta sai ranar da muka ga muka juya muka koma muka ga yaya za mu yi mu juya muka ga juyi ya gagara mun tabbatar yanzu to mun zo kabari labari ya tabbata kenan rashin tsoron mutuwa a wurin mutanen mu malam ya wuce hankali a makabarta ana binne mutum ana yin sata ana binne wai ana kokarin wai binne wani fa an sunkuya ana kokarin a sa shi a rami wani kuma yana kokarin sa hannu a aljihun ya sace masa waya Wai da bai wuce je sai da ita dubu uku dubu hudu ba a kabari ana sata mutane sun je binne mutane yan uwansu a kabari da mashinansu wani kuma barawa mashine wai yanzu sai ga an je binne mamata mashin sai dai ka shiga da shi hakan kabari yanzu haka ake a shiga da babura a kafe su a tsakanin kabarruka saboda khubsu tawayya zuciyar mutane abin da ke kunshe da shi a cikin zuciyar ba kyau motar ka baka isa ka shiga makabarta ka bata abu da wallahi ka zo ka tarabbata nan ina wannan al'umma za ta je me ake nema wani mutum yana ba da labari wani bawan Allah ya mutu an ji mutuwan nan sosai an tsorata da mutuwar ta firgi irin mutuwar nan mara daɗi wanda kurin idan an gaya maka baka iya ta'aliki a sa akwai abin da in an fada ka buɗe baki ka yi magana ma wato gaba ɗaya tunanin ɗaukewa zai saboda zafin mutuwar ba a tsammanin ta ta zo kuma mutumin watakila shaksiya ne mai muhimmanci to sai aka wakilta wasu zan su tattara kayayyakinsa da abubuwan da ya bari da wane ne sauransu a ranar sai wani daga cikin mutane ɗan uwansa an ce za a sadakar da za a yi sadakar iyalin sun ce a sadakar da rigunansa kayayyakinsa sai yake gaya wa malamin da zai je a tattara kayan da wani malami aka ce a shiga malam a yi da kai wajen haɗa kayayyakinsa Allahu akbar la ilaha illallah malam ka ji ka mutu wai kayan da kake sawa su za a fara tattarawa a bawa makotanka a bawa abokananka a bawa yan uwanka ba a taba zuwa wani dan ka mutu an ɗauki kayanka an bashi bari ya ce tausayin ka yasa ba zai sa wallahi murna ma zai yi kwalliya yana jin daɗi ya zo juma'a ya sa kai ka mutu kana kabari ya saka rigar ka a sahun gaba yana jin daɗi da ita ban sani ko kun fahimce ni wato wai irin ma mutum ya ɗan ji nauyin bari ya ce ai wani ya mutu ni nan sa kayansa ba ba a yi so ake yi warwaso wa ake wallahi tallahi kalman ka wawa za a yi agogon ka wallahi wawa za a yi wawa kuma wawan nan ta fara daga yayanka ba wani wanda wai saboda zafin ka mutu ya ce ni a'a saboda zafin ka mutu wallahi a'a ya akhi ya akhi la ilaha illallah ya akhi al'ummar da rigar ka ba za su bar maka ba riga riga to abinda nake son kai ku ga shi gare shi don ku gane halin mutanenmu sai shi wannan bawan Allah ya samu wannan malami ya ce kan wakallam da Allah idan an shiga wajen wato ware kayan alhaji akwai wata shaddarsa sabuwa sau ɗaya ka basata do Allah ka ware mai ita in an zo bayarwa do Allah ina son ta akwai wata sabuwar shaddarsa da sau ɗaya na ga sata idan ka je don Allah ka waro min ita ni ita nake so malamin ya ce ina ganin mutuncin mutumin nan amma ranar sai na gan shi bai da nauyi a idona ya akhi dan uwanka ya mutu ana kokarin a tafka shi a cikin kabari abin ne shi ana neman masa gafara Allah ya masa rahama Allah ya fi masa baka sani ba saura maka kwana ɗaya kwana biyu kwana kaza kwana kaza kwana kaza wani yana ta jimami wani ya mutu wani ya mutu ashe watakila tsakaninsa da wani bai wuce shekara ɗaya ba kana hanya shekara ɗaya ce ta saura ma wallahi baka sani ba yace mutumin nan ya bace mamaki shadda don Allah a dan waran mun ita kuma baka duba irin wayan nan dabara a ware masa aji in an zo kara bawa kowa shi za bawa tsumma to wannan bawan Allah Allah zai ce yi burinka don yin Allah ya san halin mutane da buri ya yi duk a ce an baka da ninkin duniya ma sau sau goma sai ce ya ubangiji taskharu biyu wa antal al maliku za ka yi mun izgilanci ya ubangiji kuma alhali kai ne mamallaki mukan fassara shi da izgilanci kamar kai amma ba wai da haka gatsa ba yana nufin ya ubangiji yaya za a gaya mun wannan abin da ba haka yake ba kuma alhalin kai kai ne bawa kenan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da mutumin ya faɗa sai ta bashi dariya to shine muhallu shahid dan muna so mu magana ne akan dariyar annabi yace tab sai ya fashe da dariya da ya dariya ka hatta badad nawajizu annabi ya dariya har sai da aka ga haƙwaransa tiraman nan sun fito fili saboda dariyar da ya ce wannan bawan Allah yana wasa da lamarin Allah yau menene idan ubangiji ya baka inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allahu akbar wannan labarin manzon Allah ne ke ba mu labari kuma an tariqil wahayi sai mu yi imani da shi kenan kun ga ya nuna mana ashe zai iya yiwa za ka shiga aljannar ka je ka tara wasu sun riga ka sai dai kuma daga baya a sama maka wata dan ta ubangiji ne amma me hikimar faɗin wannan don a nuna maka karkai baya baya a cikin aikin ibada wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun masu tsere da rigingeniya su yi ƙoƙari su yi rigingeniya daga baya kuma Allah zai bashi wanda ya cancanta a bashi dan dan aljanna baya rasa wurin zama kowa da ka sani a duniya yana da gidansa a aljanna yana da gidansa a wuta wannan muntahal kamalu kenan lillahi tabaraka wa ta'ala قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون an zo wa da aliyu mai riwaya ya ce na halarci aliyu shine ali bin rabi'a ya ce ina tare da aliyu ibn abi talib an zo masa da dabba wata dabba don ya hau kan dabbar yana ɗora ƙafarsa firrikaf Arrikaf shi ne shine kinami takalmin ina takalmin doki din nan da ake zira kafa likafa ko eh afwan wai na ce wannan likafa da ake zira a taka doki in an zauna a abin nan yana dura kafansa anan sai aka ji ya ce alhamdulillah a afwan sai aka ji ya ce bismillah wannan ana nuna mana idan za ka hau abin hawa ka ce bismillah keke ne mashin ne mota ne ka hau ba bismillahi wallahi watakila ta dauke ka ta yi kulikulin rakiya da kai mama kubra ba yayin da ya daidaita a kanta sai aka ji ya ce alhamdulillah kenan kaji kana zama ko za ka zauna bismillah kana zama ka daidaita ka mata ki za ka sa giya sai ka ce alhamdulillah to sai kai wannan addu'ar subhanallazi sakhara na hada sarki ya tabbata ga ubangiji da ya hore mana wannan kaji bawan Allah ko dan horewa ce wani bai da abun hawan malam jakin ma da zai hau bai da shi wallahi keken da kake gani in an sace wani sai ya zazzabi keke in aka ɗauke wani keke a masallaci za ga abin tausayi saboda wannan keken shine yake ganin kafarsa mashin din wani bai da shi to wani kafar da zai tafi ma bai da ita haka rayuwar take mataki mataki so godiya ta tabbata ga Allah da ya hore mana wannan amma kunna lahum muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun ya ubangiji ba dan kai ba mu isa ba mu sarrafa yanzu mota mala inda ba da sarrafa ubangiji ba kai kai suka tsere ita ka duba gudun da take yi ka tsere ita ka duba trailer duba girmanta dan adam ya sarrafa ta ya tsaye da ita ka duba gudun take duk abin da ya zo za ta buge shi duba jirgin sama inda ba don horewar ubangiji ba wa'i sai sarrafa shi duba raƙumi duba girma raƙumi duba ƙarancin ɗan adam ɗin da yake hawan sa amma kuma kai kake iya sarrafa shi duba jaki idan an haɗa ka doke doke da jaki yaya duba bujimi duba girman bujimi amma ka dora masa garma ka dora masa itace a gadon bayansa ka sa masa keken shanu ka hau gadon bayansa ka sa shi ya noma in ba tashirin da sauwaƙe wa ubangiji ba ka isa wallahi ba ka isa ba zakara in aka barka da shi wallahi kafin ka rike shi za ka sha wahala zakara kaza kafin ka kama ta ka yanka ta za ka sha wahala amma Allah ya hore mana gabaki daya ce kuma wa inna ila rabbina lamunqalibuna lalle mu masu komawa ne ga ubangijinmu mana duk abin da zamu yi zamu koma gare ka nuna wa Allah ina tare da kai kuma ni duk abin da ya faru gare ka nake koma ya kaga mutumin da ya wannan addu'ar ya je hadari ya mutu kaga ya mutu akan fitra ya mutu akan islam sannan aliyu aka ji ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sau uku salahan wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar salasan sau uku shi ma subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan akan abun hawa yake tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na zalunci kaina ba mai gafarta zunubi in ba kai ba thumma dhahik kawai sai aka ga Aliyu yayi dariya Aliyu aka ga yana dariya ha mai riwaya ya ce fa qultu lahu min ayyi shay'in dhahikta ya amiral mu'minin da wani abu me yasa ka kake dariya ya amiral mu'minin qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'atu ai na ga manzon Allah yayi irin abin da nayi ne shi ma haka naga yayi yayi bismillah ya ce alhamdulillah ya ce subhanallahi takarana hadha ma kunna lahu muqrinin sannan ya karanta wannan addu'a sannan sai naga yayi dariya kenan annabi yana dariya shine abin da labarin da muka kawo don mu samu fa'ida sai na ga yayi dariya yace shine zima sai ne dariya wannan shine hadisi musalsal kenan a wajen malaman musallam hadis hadisin da yazo yake bayani kuma yake yake sifanta wani abin da annabi yayi a aikace qala yace sai shi ma aliyu ya tambayi annabi yace min ayi shay'in dhahikta ya rasulullah ya manzo Allah me sa ka dariya sallallahu alaihi wasallama ina inna rabbaka يعجب من عبده اذا قال ربي اغفر لي ذنوبي yace bawa yana burge ubangiji irin wadda ta dace da shi na ce irin wadda ta dace da shi nan ba irin taka da tawa bace burgewar yayin da bawa ya yi addu'a yace rabbi firli li dhunubi yace wa ubangiji ka yafe min zunubi na inna la yakfir dhunuba illa anta illa ghayruk la yakfir dhunuba ghayruka kai ba mai yafi zunubi in ba kai ba ya ubangiji to wannan kalma Allah iya santa an gane sirrin addu'ar Allah yana so ka ce ya Allah ka yafe mun ba mai yafe mun in ba kai ba yafiyarka nake nema kisa idan Allah ya yafe maka ko kowa bai yafe maka ba baka da matsala to kai kokari ka nemi yafiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala na hadisin na imam abu dawud ne da imam Turmiji. duk su suka ruwaito shi wannan yana nuna mana aliyu yana da tsananin biyayya da koyi da annabi sallallahu alaihi sallama yana yin addu'o'in da aka ce annabi yana yi kaga amfanin karatu idan ka ji shi ka aikata an ce annabi yana addu'a kaza an zai kwanta bacci kai annabi yana addu'a kaza in ya hau abun hawa kai kaka bari lokaci ya kure maka ba kai ba sai ka je kiyama ka ci da yatsa yaya ka rayu baka ba annabi ba an ce annabi yayi azumi yana addu'a kaza kai an ce annabi yana son ayi kaza kai kai dan ka samu dacewa da bin annabi kuma wannan shine ahlus sunna din na gaske ba wai ahlus sunna a baka ba ahlus sunna a surutu ba to kun ga shi yasa yayi wannan abin ya roki Allah ta wa ta'ala ya kuma yi wannan addu'a din hadisi na karshe a wannan babin ya ce kala haddathana muhammad bin bashar kala haddathana muhammad bin uh, uh, abdullahi al-ansari kala haddathana abdullahi bin aun an muhammad bin muhammad alaswadi aswadi an amir bin sa'adin kala kala sa'adun laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu islam zai dhika yawm al-khandaq ya tabarrad nawajidu yace na ga manzon Allah ya yi dariya ranar yakin khandaq har sai da hakwaran suka bayyana manyan hakwaran sa sai yace ƙala qultu kaifa kana kala kana rajulun ma'ahu tursun wa kana sa'adun ramiyan yaya abin ya faru har annabi ya yi dariya ai wani ne mutum ne a tattare shi akwai garkuwa shine turs wani mutum ne da garkuwa a hannunsa shi kuma sa'ad mutum ne mai maharbi ya iya harbi wa kana yaqulu kaza wa kaza bi tursi yughatti jabhatahu yana yin kaza da kaza da wannan garkuwar yana rufe fuskarsa yana yi yana rufe fuskarsa jabhatahu goshinsa فنزع له sa'adun بسهم سي sai sa'ad ya harbe shi da ainihin wato kibiya falamma ya harbe shi da kibiya da ya harbe shi ya tsoro sai daga kansa yana daga kansa sai dada kara masa wata tunda dama an ya iya yaƙi ne yana da garkuwa duk abin da zai yana rufe kansa kada a harbe shi kada a harbe shi to sai sa'ad ya harbi garkuwar Tursin. din ina fatan ku gane kwarewar yaki abin da yake kare kansa din da shi sai sa sai ya harbi tun da rami ne in an ce rami harbi ya iya harbi sai harbi garkuwar yana harbanta da ya ji karan abu sai daga kansa iya daga kansa shi kuma sai ya kara masa wata tun da daman kan yake nema ka duba kwarewa <laughs> washala birijilihi kawai sai ya fadi shi wannan wannan wannan wannan mutumin to shine fa dhahika annabi sallallahu alaihi wasallam hatta hatta badan nawajiz ka kai kanka da aka baka labarin kai dariya dan abu akwai abun dariya kwarai yana ga yayi yana da dabara duk inda zai ji da garkuwarsa yana karewa shi sai dai harbe ka kai ba za ka ko shi sare ka ba za ka iya taba shi tunda yana da garkuwa me garkuwa wani abu ne mai fadi haka wanda ake amfani da shi wajen kariya a yaki to sai shi sa'ad da ya masa dabara tunda maharbi ne sai ya harbi garkuwar da ya harbe ta ta yi ƙara kaga dai bata same shi ba to ƙarar sai firgida ya daga kansa yana daga kai kaga zai sauki abu shi ya aika masa to shine annabi yi dariya qala qultu min ayi shay'in dhahika qala min fi'lihi shi ya yayi dariya ne saboda abin da sa'adi yayi da wannan mutumi kenan kun ga wannan da yana nuna mana annabi yana dariya to waɗannan hadisai duk da muka kawo 'yan uwana ga baki su da wanda muka karanta a baya da wanda muka karanta yau duk suna tabbatar da manzan Allah yana dariya ne sallallahu alaihi wa alihi sallama amma mun faɗa a riwaya manzan Allah baya kyakkyata dariya kyakkyakya har ya shaki baya yi baya dariya har ya faɗi baya yi sallallahu alaihi wa sallama anan zamu dakata sai kuma insha Allah wani sati سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah gobe kuma za mu ci gaba da karatu mu na sahih bukhari din da daman tare muke insha Allah gobe assalamu alaikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu